A wani taron manema labarai da ya kira a yammacin wannan talata ministan shari'ar kasar Nishar, kakakin gwamnati Maro Amadu ya bayyana cewa tsohon kakakin majalisar dokokin kasar ta Nishar Hama Amadu da ke tsare a gidan kasan Filinge ya tashi a ranar Litinin 14 ga watan Maris cikin kyaukyawan yanayin lafiya. sai dai kuma mintoci 40 bayan haka aka sanar da hukumomi cewa jikin dan takarar namu dan lumana ya tsananta har ma likitansa ya kama hanyar filinge domin bashi kulawar farko in ji ministan wanne ya kara da cewa iyar nous avons dû mobiliser une équipe de spécialistes Kakakin gwamnatin ta Nijar na cewa da jin wannan labari na halin da Hamma Ahmadu ya shiga hukumomi suka ɗauki matakan gaugawa inda aka yi masa tanadin gado na musamman a asibitin Filinge. Sannan kuma bayan likitansa ya yi korafi a kafafen labarai kai tsaye gwamnati ta aika ƙwararrun jami'an kiwon lafiya waɗanda da isar su wajen sha biyun dare suka shiga aikin bincike. Rahoton da ƙwararrun suka gabatarwa Firaminista a karfe ɗaya na ranar wannan talata ya yi nuni da cewa lallai Hamma Mamu Amadu na fama da matsananciyar gajiya saboda haka akwai buƙatar kwantar da shi a wani asibitin ƙwararru sai dai da yake babu irin wannan asibiti a Nijar shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya yi umarni a nemo jirgin helikwafta cikin hamzari domin fitar da shi ƙasar waje in ji ministan shari'a Moro Amadu. Sai dai a iya bayanan da ya bayar kakakin gwamnatin ta Nijar bai faɗi kasar da za a kwantar da shugaban na jam'iyyar Model Lumana ba haka kuma bai faɗi takamaimiyar ranar da za a fita da shi ƙetaren ba dama tun a washe garin bayyanar sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 21 ga watan fabrairun da ya gabata 'yan adawa a wata sanarwa sun ja hankalin hukumomin nijar a kan makomar ɗan takarar hama amadu dangane da lafiyar jikinsa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar